Yawo Abdu shine magatakarda na kungiyar ta Sinasef ta malaman makaranta 'yan kwantiragi na jihar da magaran. Ya yi bayanin yadda wannan matsala take a gare su. Dangance da albashinmu da yau ya ka samu kwana yana bin kwana hal hamsin da bakwai ba a samu aka biya malaman makaranta ba. Wata biyu ne zamu ce mutum da watan Nuwamba ga Disamba ta zo eh Su ne muke shira gwamnati idan har tana so eh, a koma makarantu cikin daɗare ba tare da tashin tashina ba to wannan abubuwa ta yi kokari ta biya su. Kuma kasan kayan takaicin ma da ke ba mu haushi. wai akwai kudin akwai takarda ta shiya wai irin guntu takarda wanda ake cewa message op da ake bana daga yamai aiku a gabata lokaci mai kun ba ko ina bane ba wajen fannin ilimin kananan makarantu ne a rena mu ma amma kalle ga sakandare wannan abu masu har watan disamba ma aiko a biya wannan albashi na malaman makaranta in kwanta rage duk lokacin da matsala ta taso ana zama a tattauna ko malaman makarantar sun gana da magabatan su kan wannan matsala babu wanda mu gani ba dangance da wannan eh, albashi da mallake su ma abin suna jira a basu umarni tun da nan mu inda kamar matsalar kuɗi je mu ce a bitalmani ta suke matsala mai kuɗin yana nan ya kwana goma sha a ashe an takarda wanda eh, wanda eh, magabatan suke yi yallafa a ce wani ga kudin da ya kamata dauka shi ma an kai ta an aji ta tana nan aji wai yar gunto takarda ce daga majalisar finance za a aiko a ba da izinin a fara biyan malaman kan tayan kwantaragi in har suna son aiki wani ce muku to wallahi sa musu biya duka albashin da muka muka biyo su a lokacin da suka kwanta hankali kuma gaskiya ga wani shiru gina muka a ah, kaman eh wani gun tsoro na a ah, eh, ja da ba ba tsoro bane ba a kwanakin baya kun yaba sosai da magabatan naku na yanzu kuma yanzu kana maganar kamar idan ja da baya ba tsoro bane idan har ba a biya muku wannan bukata ba kuma za ku san abin da za ku yi eh wannan haka ne magabati eh, musamman sabon daraktar da aka na nan eh, bako eh, shi ya rungumi kowa ba shi da bambanci kuma ya imani zai aiki ko da kwa mu kuma mun dauka za mu kama mashi insha Allah za mu da shi kuma amma bai hana idan aka mu karan za mu komo mu tijiya mu kokowa don mu ga mun ci magalan idan mu ga an taka hakkin malam makaranta ba ta ba sauwa su kuwa waɗannan malaman makaranta kira suka yi ga magabatan nasu da su sa su a cikin hakkin su kamar yadda madan badamasi salima da malam musa abdu suka shaida babban matsaloli ma tunda shi ta shirya karatun nan shine maka runguma kuma aka ce yau mutum uban iyali ne yau kwana hal hamsin da bakwai muna jiran albashi shuru kuma abin takaici shine yau da a ce wannan magabatan namu wani dan kuskure ne aka samu bisa kan babu malamin makaranta babu zancen tausayawa kira na zuwa ga magabata ya kamata gaskiya a canza sheka saboda mu ba za mu yi shiru ba mu sa ido a bisa kan wannan tunda aka ce da kai kuɗi da komi ga ita ta biyan mutane uzini kawai yau na tabbata gwamnati in kire ta yi a waya ta ce ku biya mutanen wannan biya za a yi babu wani shakku magidanci an kai kwana hamsin da bashi ba ko dala ya ne ake so yayi kenan ko gwamnati ta daina rukun sakanin kashi da take wa mushinan lakwal in dai hal kamar yadda take ikirari tana so ta nuna duniya gaskiya ne abin da take hodi ta kula da harkar lakwal masu kula da harkar biya wannan idan su ne bisa yi gwamnati ta ɗauke su ba su kaɗai bane masu ilimi a wannan fannin ta kawo masu yi. kamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.